ƙara ma malin lafiya Allah ina da tambaya da gida ana ganin takarki na cewa wata rasi a ci sai a gyara takarki da birkicewi shari'a gaskiya ban san matsayin shari'a ba gwanna amma ni ma ainihin ganin shi kici ina gyarawa <laughs> dan mallam mutum ne ya dasa itace wurin mata kai sai matar ta yi gashin nasuwa ya auri wata ya aihidiya da su gaba ɗai sai ya rasu shin ɗayan mata ta suna da haƙƙi ga waɗannan itace ko ba su da haƙƙi mutum na yi almi mata ta farko ya shibka itace ga hilinta ko cikin gidanta ita adda gidan ko shi adda gida abin tambaya kenan shin cikin gidanta ko cikin gida ne ko bakin kofar ɗakin ta shibka ko gehen ɓangaren ta shibka amma da an biyu ya kasance gehen ta daban ita kuma ya kasance allah ya mai cikawa ya haihu da ya haihu da wannan kenan a itacen da aka shauka kila in masu 'ya'ya ne wa zai yi amfana da wannan 'ya'yan to in dai kasance gida nashi ne ba gidan ainihin mata shi ta farko ne ba kowa na da damar shi in hali wannan ɗaya itacen in kuma ina ce kowa na da damar shi sha amma in ya kasance gidan na mata ta farko na to wannan an san abin da shi gado na matsayin shi na mijinta an san abin da ɗiyanta ka gado in ya kasance ɗayan itace ko kuma gindin itace ya faɗo gehen gado ne ba gehen ɗiyanta ba to ɗaya ne na mace ta biyu suna sun samu damar su amfani da wannan abin amma kuma wannan abin da aka raba in ya kasance gehin yaya ne ya fado ba gehe ne fado ba ya'yan mata ta tabi ba su samu su umhani da wannan ba saboda ba haƙƙin su bane ba haƙƙin mahaifin su bane wanda ya ce ba Allah malam ina tambaya game da hakikarin halwa kuma da mutum wanda yake ko kun wanda yake yana yin halwa kamar kwana bakwai ko kwana ishirin ko talatin sai ya zan ba da hituwa sallar jami ko juma'a da sauransu to Allah malam ne mai hukunci akan wannan to ita dai halwa in dai ya kasance ba don duniya a kai ta ba an yi halwa saboda gyaran hali akwai halwar da aka yi saboda gyaran hali akwai halwar da aka yi saboda bidar duniya an baka wasu auradu an ce za ka yi su kamar kwana arba'in sannan ka hito in ka yi su bukata kana biya to in irin haka nan in jimu ka ta fadi jami'in ka fadi kana da lahi ka yi zunubi babba amma in ya kasance ka yi harwa saboda gyaran halinka domin ka gyara halayen ka yi harwa za a baka hukunci hukunci ma'azuri mutum na adda uzuri shi da rashin lahiya shi neman maganinta ya tafi wajen neman maganin rashin lahiya ta yi don hakan ga in yadda hin neman magani in kwana nawa ya sai lokacin da ya dawo al insanu faqihu nafsihi mutum shi ya kowa sanin halin da yake ciki na kai ne don hakan ga masu harwa saboda duniya in ya kasance ba samu hitaji mu'a ba suna da laihi masu harwa domin bidan lahira domin gyara halayensu rashin hitar su juma'a wannan uzuri na daga cikin azaru wanda ka sa juma'a ta faɗi abinda ake ce ma halwa kadaita kuma mun rayu da maluma ina da maluma kusan maluma guda biyu masu halwa kuma akwai wanda a hakwana talatin da bayan mai shi kwana arba'in in zai shiga wannan halwa za mu zo mu yi ban kwana da shi shi ban kwana da mu shi ce shi kenan da mu da ku sai Allah ya nuhi mun sake haduwa ko kuma sai alƙiwama haka muka yi da shi da shi na yanta wata ɗaya duk shekara shi na yanta cikin watan ramadana shi ka yanta da baya kara da kwana goma ya mashi ta kwana arba'in to tun kahin kwana goma su zo na ainihin shi a bana za mu zo mai ban kwana da shi shi shige ta wani bi har ina kamar in mai tambaya sai shi shi sai shi cewa ne ba wani aiki ni kai ba ina da so in huta na daga daga fitinan mutane su mun su huta da ni ina so in huta ni ma a huta da ni kaga wannan duru na, eh. <laughs> ce ka in cuta ka an cuta mini an kare bayan halwa ai ko abinda aka ce ma halwa kadaita halwatan kadaita halwa kadaita aka ce ma halwa kadaita saboda gana da ubangijinka ko dan wata hidima inda ya kasance mai bayani inda duniya na dai ga hukunci in kuma don lahira na ga hukunci a'a nan nan kana son kadaita na kadaita haka sun kai in kana son haka kadaita in wani na zuwa inda hake ina magana kadaita kuma ba mu magana kadaita duk da ka ba zuwa inda hake duk da abinci sai kai sai kai sai kai tsari in mai kawo abinci zo ga inda zai aje abinci shuruhe sannan shi wucewa ta yi in yi wuce kai kuma in ka taso da in za kana sai ka zo ka ɗauki abincin nan ka zo ka ci in ka ƙare ka mai da kwanna ko ka mai da ka abinci wa wurin ka aje kai ma hukumar ruhin inda ake iya ka yi lokacin kawo ma abinci kawai a buɗe ka ji an buɗe an kawo abinci kuma aka buɗe a ruhe iyaka in kai to za ka tarar da abincin ka tarshe tsare in ka ci shikenan ka bar abincin nan ka koma inda haka ka ba za mu haramta ba idan mutum ya kawo min aiki ya ce ne saya kayan aiki da kudi na ba tare da ya bani ko ɗari ba hmm. idan na kammala ya dawo amsa biya da shi na samu in kara wani abu bisa ga kayan da ya da kudi na da tun harko wannan mu'amala shari'a ta hana ta shari'a ta hana mu'amala kamar yanzu mai ɗinki kamar bai kwaɗo da zami a ce shi zai zare in yi sai zare kuma shi ma ɗinki ka biya shi kuɗin zare ka biya shi kuɗin aiki an haɗa bai'un wa ijaratun wuri guda shari'a ba ta haɗa bai'un wa ijaratun wuri guda ka ga yanzu zaren nan da ka saye gare shi bai'un ne shi ɗunka ma ijara ce shari'a ba ta haɗa bai'un wa ijaratun wuri guda sai dai nanan ga ka so ka ko kuma ka wakilta shi akan yin so zare ka ba shi kuɗi shi zare in yi so zare in yi aiki ƙari ka biya shi aiki ne abin shari'a ta tare da kenan amma ba a haɗa bai wa ijaratun wuri guda eh ai dama abin da ni faɗi kenan ko dai shi sai zare ne da kai ne ko shi wakilta ka so mai zaren kaga wannan wakilci ne eh eh shi ga da zare da aiki gaba ɗai ina eh, am ka hakan mai riga kawai shi ma lizami akan naira dubu eh shi adda kayan aiki ne kenan ko nan shi adda kayan aiki ne illai kawai shi maka ba zai bambanta ma ba ko to wannan hayyu waje bai unne wa ijaratun eh hayyu waje bai unne wa ijaratun dan zare nan bai unna zare sai san mai kai an gane wannan shi kuma aikin da kai ijara ne abinda dai a atta hallusi nan ga abinda abinda asira abinda ai hita na nan ga ka sai zare ka biya ai ma aiki ka sai zare ka biya ai ma aiki ai kamar likita ne a yi. a ce shi adda sirinji shi adda magani a hada a biya kaza bai wanne wa ijaratun shari'a ta hana mai umar ijaratun fa hmm. hmm. na'am ina zo a saurara a saurara a saurara yana so a yi mai hmm. aiki sai ya ce ga irin kaftani da ka so ya gwada haki da kama jera ire-iren su sai ka ce ga irin da za a yi ko kuma kwaddo da za a yi ma ce nawa kuma yi ne kuma ina so kama a samin zare mai hanga nawa to yanzu nan to yanzu nan kenan shi adda yadi ne shi adda zare ne shi adda aiki ne eh? kai adda yadi a shai aiki ka ba su kenan ba riga ka sai ba aiki ka ba su ta mu ci gaba mu ci gaba akwai tambayoyi ba ta wannan tambaya guda akwai sauran lokaci eh. Eh. to kaga yana magana akan masu kawo musu rini suna cewa ba san shadda mai kyau ba don hakan ga shi mai rini za su wakilta shi akan ya so musu shadda in ya so shadda shi taho kuma shi musu ka ga so shadda wakilci na ba bai un ne wakilta ka an kai ka sau in ka sau shadda ko nawa ka sau ta sai ka wuta na sau shadda kaza ko kuɗin rini na kaza ga ba a hada bai un wa ijaratin wuri guda ba sau shadda wakilci ne rini kuma ijara ce eh eh eh gangoni eh. sai ya rubuta takarda na cikin kemis ta na sai ya rubuta takarda kila a adoran sai ya ce ka ɗaya ka ansu eh. in ka zo ka anso da magani da komi ya rubuta ma sai ka taho ya ma allura hmm. sai ka koma ɗaya a yi ma tutar da kusa magani ka biya ka ɗaya to na in ba shi adda kemis ba magani sau ma ya yi an gane magani sau ma ya yi sannan kuma aiki ya yi maka ka biya shi kuɗin aiki sai tara kuɗin maganin da su ma da kuɗin aiki amma in shi adda kimis kuma shi ka allura bai umu ijaratun na <laughs> eh. eh eh ya kamar yanzu na na irin aiki na na'ura kenan ko eh in dai aiki ne na nan ga nan in dai aiki na za a yi an gane shi adda zare kuma shi adda aiki an gane shi shari'a haka dai bai kullum shi adda zare shi adda aiki ƙa'idan cewa ka biya kuɗin zare ka biya kuɗin aiki shi a ka'ida shi a ka'ida ka biya kuɗin zare ka biya kuɗin aiki kuɗin zare kaza kuɗin aiki kaza shi a ka'ida to mu aje al'adatu ka shari'i inda babu shari'a ko inda shari'a ba ta ce komi ba al'adu ka shari'i amma in akwai wani shari'a ta ce to a shari'a aka bi ba al'ada aka bi ba in dai shari'a ta ce ga a yi to za a bi shari'a amma in ba a samu shari'a ba sai a bi al'ada al'ada to ka shari'i a koma ga shari'a ai shi na aka ce ba sau da yayi ba kada kada kada mu kashe lokaci ga tambaya daya akwai sauran tamboyi akwai sauran tamboyi wannan ce ko ta ce eh lami lami la tushaddu rihalu illa hmm. ila salasati masajida kamar yanzu masallacin da aka eh eh ka ga yanzu nan ga inda lissu salati ne shaddu rihalu ne illa ila salati masajida la shaddu rihalu illa ila salati masajida don haka inda dai sallata inda dai sallata za ana ai wannan masallacin nan nan ga abinda annan nan ga zaman na aka ji ciki alwashi nazarar salati alwashin sallah ba tahiya ba da niyyar sallar ba an gane ko kuma tahiya ba da niyyar ablaliya ba la shaddu rihalu ka gane alfalilatu tama hihiko cikakke ne fi salati fil masajidi salasa wa in salla fi gairi ha wa in shaddar rihala fi gairi ha huwa jaizun shi abayani na farko na'am a bari a bari dai a ƙara tunani yahi a tahi a yi ta tunani wa ga matsala tukuna a tahi a yi ta tunani menene menene aka nuhi da watan an hana jam'u bayin wa ijaratin a tahi tukuna a gane mai aka ce ma hana bai'i da sijara wuri guda na'am hmm. eh to nasiha ta za a yi musu ya tabbatar da halin su bai da kyau to ai dole shi faɗi dai abin zai faɗi yayi a kamar kenan shi na son kamar abin da larabawa suke ciki na shagaltuwa da yaƙar junansu ko to me wasu mutane ke cewa akan wannan me mutane ke cewa ga larabawa na suka ko yabo akan suna yaƙar junansu me mutane ke cewa suka su suka ko yabonsu suka yi to to yanzu a fada fada tsakanin larabawa da junansu sai an diba an gani suna fada akan mi suna fada akan duniya ko suna fada akan addini ko suna fada akan gidaddajinsu ko suna fada akan dukiyoyinsu da aka rike ko suna fada akan wasu alhukansu da aka danne shi abin dibi tukuna in ya kasance faɗa ne na duniya kan mulki kawai wannan ba daidai ba ne su kamata a wani nasiha ba shi ba ba wanda ga laihinsu ba an gane wannan ku. in kuma ya kasance suna faɗa na akan an kore su daga cikin gidajen jinsu an rike wasu arhukansu lil fuqara allazina uhrijo min diyarihim uhrijo min diyarihim wa amwalihim wannan bisa ga wannan karkashin wannan aya malum sun ce duk wanda ka faɗa akan kayyadiyar gidanai ko kariyan dukiya ta yi to jihadi na shi kai saboda gashi an ce nan jomin min yare amma magana akan larabawa gaba ɗai yan aka yi magana akan larabawa gaba ɗai akwai waɗanda ya kasance wajibin mu na mu so su saboda suna cikin jini na manzo sallallahu alaihi wasallam amma habi sharɗin imani da sharɗin imani sun larabawa wajibi na gare mu amma habi sharɗin imani in ya kasance mu ne daga cikin su saboda mai ba a mewa gaba da ya ce son ku wani balarabe wajibi na ko son ku wani balarabe mutahabbi na dan akwai larabawa wanda kasance kafin raina kuma gashi Allah shi na cewa la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna ma ahiri ko wa rasuluhu wa law laha aba'ahum an ce lokaci huwa alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu